Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma sannadi na Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz baban lake gabatarwa. Karma wanda baya shi ne ta da mu sannadi na arzikinmu shi ne uwa uwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun tsaya inda na tambayi shugaban kungiyar masu kama kifi da sayarwa ta Najeriya, wato Nifas, saniyar Wanu Arzika mai kifi Kaduna, sun ko suna da haɗin gwiwa da manyan makarantu da ke koyar da ayyukan noma da kiyo, domin ƙara horas da ɗalibai da suke neman ƙwarewa akan harkan noma. Eh mafi yawanci waɗanda muke partnership ɗin da su mafi yawanci wasu daga cikinsu duka malaman jami'o'in ne misali ka kamar irin su da kaladan da yake nan kaduna fish house yana koyarwa a faculty na agriculture a biyu kamar su dr dalhatu a nan kaduna duk sun har yanzu suna koyarwa kuma suna zuwa kuma manya-manyan institution wanda suka shafi fisheries din kuma still suna ƙara ba da wannan training din da kuma mu kanmu da muka courses din kuma muke shugabanci muka daɗe cikin abun tun iyaye da kakanni abun da muke kenan to mu ma muna da ilimi na koyar da irin waɗannan abubuwa. A takaice, za ka iya wa masu sauraro ƙarin bayani kamar yanzu mutum yana so ya fara harkar su, me da me ya kamata ya tanada? Harkar su ko harkar kiwon kifi. Kamin kifin nake magana tun a farkon hirar da muka yi kana magana cewa akwai wasu kamfanonin kasashen waje da suka zo najeriya suka nemi gwamnati ta ba su lasisi domin su ranga gama kifi a teku suna zuwa can tsakiyar teku suna kamawa to ku masuntan gida nake nufi tunda ai ka ce sana'a ce ta kiwon kifi da kuma kamawa ko da kuma siyarwa to shine muke so kai wa mai sauraro bayani yanzu idan mutum yana so ya fara harkar kamin kifi wani hanya zai bi shi ma don ya ga ya samu wannan damar yawa wannan ai daga cikin tsarin mu na union dinmu yana ɗaya daga cikin abin da ya sa muke so mu buɗe waɗannan santa ɗin yadda za mu koya ma mutane sannan kuma shi deep sea deep sea fishing dole waɗannan turawa ita gwamnati shi sa muke son gwamnati ta fahimci abin sannan ta mana providing din waɗannan fishing trawlers din wanda suke tafiya a deep sea kamar jirgin da zai tafi kamar daga nan kaduna tafi lagos kilomita dubu ɗaya takwas a cikin teku ya wata ɗaya wata biyu a cikin ruwa yana kama kifi saboda haka waɗannan turawa da suke karɓan license a hannun gwamnati gwamnati sai ta ce musu to za mu ba ku license na kama kifi amma muna so ku dinga ɗaukan mutanenmu za mu dinga tare da waɗannan ƙungiyoyi namu na masu kama kibi za su dinga ba da recommendation na mutanen da za mu dinga haɗa ku da su kuna tafiya waɗannan dc ɗin kuna koya musu kamar kaga wasu ƙasashe irin su kwatano mafi yawancin mutane sukan je ƙasan harkan import na kawo kaya daga ƙasashen waje ƙasar benin da ko garin kwatano na eh, ƙasar benin garin kwatano kwarai da gaske mm. to in ka je ƙasan za ka sauke kaya dole ne sai ƙasar ta baka wasu adadin mutane wanda za su yi maka aiki a cikin jirgin su ko maka da motoci ta biya su to haka muwa muke so gwamnati ta yi ba wai ta ɗauki sukutun guda ta ba su lasin su ma cikin teku su kama kibin su tafi da shi ba sannan mu a mutanen ƙasar mu masuntan ƙasar mu gwamnati ta ki alakanta su da waɗannan mutane to muna kira ga gwamnati masu waɗanda take ba lasin ɗin to ta ce musu mu ma mutanen mu ba da namu mutanen su dinga yin aiki tare da su don su fahimci da abu yi sannan gwamnati ta kawo waɗannan jirage ta ba su ma musunta musabu duk fishin din misali yanzu yadda babu kifi a Najeriya ƙasa ce wadda take ɗauke da mutum miliyan ɗari biyu da wani abu yanzu a cikin ƙasar nan yanzu ba mu da ton kamar ton hamsin cikin ɗari yanzu baya sauka ni kifi a Najeriya saboda haka akwai buƙatar shi a sashen lafiya ma na protein akwai buƙatar kifi saboda haka gwamnati za ta iya providing a six geopolitical zone na Najeriya ya jihohi yanki shida na ƙasar nan ya kasance an keɓe wuri wanda yake kamar depot ne in an kamo kifin daga can cikin teku a zo a kawo shi wannan depot din a yi providing din gidan sanyi wanda yake za a duba lafiyar kifin kafin a daddatsa shi a koyar da yadda za a sa shi a kwali yadda ba zai lalace ba da wanda za a gasa da sauransu ya kasance gwamnati a cije kwalkazon din za ta dinga koya masu waɗannan sana'o'in maimakon su su tafi da kifin ƙasar waje a to a dinga processing din shi a cikin gida kamar yadda misali dangote ya yi matatan man shi a cikin ƙasar nan misali yanzu an da ɗauki mutanen ƙasa aiki sannan ana ba shi kurɗo yana tacewa a cikin ƙasa misali ana bayarwa to haka shi ma kifin ya kamata a yi a fitar da default na kowane a sizo kwalkwazon a fitar da default To da kai wannan maganar ah, akwai ma'aikatar da take kula da wato harkar teku a Najeriya wato Blue Marine. Ban sani ba wani irin kokari take yi ta ga ta taimaka muku tunda tana karkashin gwamnatin tarayya ne. Wato ita Blue Marine yanzu ne muka ah, fara samun alaka da ita. Satin nan na yi magana da shi Director Fisheries na Federal Blue Marine Economy din. Mun yi magana da shi akan satin nan ya kamata mu haɗu da shi. a ofis ɗinsa mu je mu gana da minista don mu kawo musu waɗannan maganganu don suna neman mu ruwa a jallo kuma lalle lalle ne satin nan da za mu shiga dole za mu je mu zauna da su mu ba su tsari mu ba su shawarwarin abubuwan da ya kamata saboda sabon ministry ne aka haɗa mu da su tun da da muna ƙarƙashin ministry ne na agriculture na harkar gona to yanzu an maida mu bulumarin marine economy to dole ne yanzu muna da leta muna da kata cvc da za mu kai musu mu zauna da su mu ba su wannan tsare-tsaren su sa shi a cikin budget na federal government budget sannan ɗaya daga cikin wanda yake ba shugaban ƙasa assistance wanda yake a kan agric business shi ma mun yi magana da shi kuma na yi takarda open letter da shugaban ƙasa ya ganta ya cire ya ce in shugaban ƙasa ya dawo a wancan sati to zai ba shi takarda in ya ba shi kuma lalle lalle ne ce zai ba shugaban ƙasa kuma akwai buƙatar mu zo mu zauna za mu zo mu zauna a wancan sati kenan to kowane tabbaci za ka ba wa 'yan najeriya na wadata su da kifi eh lallai lallai lallai lallai a halin yanzu lallai lallai mun riga mun fito mun tashi saboda akwai wata magana da gwamnan jihar kaduna yayi yi wadda lokacin da yayi ta taɓa ne wato da aka fara zanga-zanga na a cikin garin nan mun ga cewa lallai-lallai, gwamnati ya kamata ta yi wani abu saboda jama'a sun yi yawa kuma babu abu yi to daga nan ne sai muka farga lokacin da shi mai girma gwamna sanata usani yake cewa lalle lalle wannan abu laifin su ne kuma insha Allahu lokaci bai kure ba kuma za a gyara to daga cikin bayanansa shine muka ce to mu ma a bangaren fisheries tunda mu ne muka fara fara wannan sana'a a jihar nan to insha Allahu bi iznillahi ta'ala cikin dan lokaci kaɗan yanzu in Allah da za mu yi kokari mu tabbatar da cewa mun inganta ita wannan sana'a kamar yadda take a da a yanzu don a samun mu da su mutanen arewa Masu sauraro a nan zan dasa aya cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin shugaban kungiyar masu kama kifi da sayarwa ta Najeriya wato Nipas, Sani Rulwanu Arzika mai kifi Kaduna sai kuma Fiona Nandudu wa Mayi da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. noma na Kar mu manta baya shi ne ta da mu